بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon shiri namu na filin amsa tambayoyi kamar dai yadda kuka sani shirin filin amsa tambayoyi shiri ne da yake amsa muku tambayoyinku wanda Malam Rashid bin Alƙasim yake mana fashin baki akan tambayoyin da kuke yi kawo mana insha Allah. To a yau ma malam mun sama tambayoyi kana da ƙorafe-ƙorafe duka. To malam tambaya ta farko a nan ita ce, mun sama tambaya daga masu kallon mu suka ce menene ne halaccin mace ta dinga yi wa malami tambaya kuma yana ba da amsa ta kafafen yaɗa labarai? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin wa ba'da uwa wa rahmatullahi wa To wannan ƙorafe ƙorafe ya iso zuwa gare mu <clears throat> kuma wasu ma akwai wanda sun kira ni amma duk wanda ya kira ni nakan tambaye shi yana da dalili daga cikin littafin Allah da sunnan Annabi Shi musulunci ba wai a ra'ayi ba ne, ko a gani na, ko a fahimta na, musulunci ba a gina shi da haka. Ana gina musulunci ne akan hasken littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan babin tahalili da taharimi ina faɗi ina sake maimaitawa, babin ka ce kaza halal ne, kaza haram ne yana da haɗari. saboda abu ne wanda yake da haɗarin gaske yake iya kai mutum ga kafirci lokacin da ka zo ka ce ma kaza haram ne ya bayyana halal ne to ka shiga babin halatta haramta abin da Allah ya halatta kuma ka kafirta lokacin da kaza ya bayyana haram ne ka ce halal ne ka zo ka ce halal ne kuma alhali haram ne to ka shiga babi mai girma saboda ba mai halattawa bai mai haramtawa sai Allah sai manzansa to kafin ka buɗe baki ka soki wani abu ko kuma ka yi rejectin ɗin abu ko ka yi damejin ɗin abu to ka tabbatar da ka tanaji dalilin ka cikin Kur'ani da Sunna ba bisa ra'ayinka ba ƙorafe-ƙorafen da muke sai kawowa kan abin da ya shafi tambayoyi musamman wanda malama Rabi'a take yi a matsayinta na mace me yasa za ta fito tana hansa tambayoyi me yasa ba za a samu namiji ba kuma ba dalili to muna son mu ji hankalin mutane a kai na farko dai abin da mutane suke ruduwa da shi shine wai cewa muryar mace al'aura ne wanda babu dalili akan haka duk wanda ya faɗi wannan bai da dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa yana fatawa har ma mata sukan zo su same su ce masa ya rasulullah ka sanya mana lokacin da za mu zauna kamar na fatawa za su zo su zauna ya musu fatawa sannan nana Aisha takan yi masahabbai fatawa har ma annabi yakan ce ku An shi rabin addinin ku wajen wannan jar macen ita ce Humaira kenan da muryar mace zai iya zama al'aura to wannan annabi da sallallahu alaihi wasallam tun lokacin zai ta kabarki abin zargi ga mace shine abu guda biyu shine bayyana ado na tsaraici da kuma kareraya murya shi ne abin da Ƙur'ani ya faɗa ya yi magana kai da ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna li bu'ulatihinna wato kasa bayyana wato ainihin adansu sai ga mazajensu ma'ana mace ba za ta fito ta yi ko kowa ya ta kallon ta ba wannan shine abin zargi na biyu sai karereye murya ko da Qur'ani ya zargi muryan mace karerewan ya zanna ya zarga da yace ce wa qarna fi buyutikunna sai ce wala tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى sai ce wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'ina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa sai ce ahlul bait wa yudhhirakum tadhhira Allah manafar wala takhda'ana bil qawli kakkurka karere muryanku ma'ana akwai nau'i mace tana da muryoyi kala kala wacce take iya amfani da shi ta sarrafa shi to muryar da zai ja hankali shine Allah ya zarga ma'ana ya faɗi matan manzo cewa kar su ringa karerayar muryarsu har ya sa wani fasiki mai datti cikin zuciya ya ji wani kwaɗayi shine abin da ake nufi akan duk wanda yake da wani dalili to duk abin da za ka yi rejectin nashi ka shirya dalilanka haka in baka da dalili to kai magana dan shi sha'anin addini fa ba kowa ke magana akan shi ba ahlul ilmi ne da arrasikuna fil ilm wanda suka yi zurfi cikin ilimi suke iya cewa wani abu a cikin addini amma yanzu mutane sun mai da addini yanzu kowa ma yana da ta cewa dan bol ma zai magana akan addini dan nanaye ma zai magana akan addini kowa ma kawai da ya tashi kawai saboda an raina addini sai ce shi ma yana da ta cewa wanda ba haka bane a harkokin rayuwarmu ta duniya akwai abin da baka da ta cewa a kansa yanzu mai gyaran mota kai da kake gyaran janareto baka da ta cewa akan mai hakan gyaran mota kai da kake gyaran waya baka da ta cewa akan gyaran gyaran mota sai ka bar masu gyaran mota su yi magana kai baka san wannan ilimin ba dole ka tsaya akan abin da ka sani kuma Allah ya ce wala taqif ma laysa laka bihi ilm kar ka rika tsayawa ka rika bin abin da baka da ilimi akai ka tsaya tukunna sai ka san abin sannan kai bayani a kansa to da haka mutane su kiyaye wannan ba ma ganin haramcinsa wannan kuma muna da dalilin mu akan yin abubuwa da sauransu akan haka da haka abinda ya yi maka Ah, ya ma addini mu da abin da kaga muna yi to in addini ya yarda da shi za mu yi ko da bai maku daidai ba abin da ya muku daidai in addini da shi addini bai yarda da shi ba za mu yi ba wannan kawai shi kenan wannan shine bayanin Allahu ta'ala alam